فاشتنى وقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من قرب وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو عبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل هذا حيث رأي يلتبس وصاحب النخبة ذائن فرق إسناده والثاني حيث ذو عدد وقد بدا لفيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان أي حسن لذاته صحيح لغيره ما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحل وهو أصح ما هناك قد ورد والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المثل للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم بالمتن إذ إن إن أطلق ذو حفظ النمي لعلة أو لشذوذ واحكم لمتن إن أطلق ذو حفظ المبين وللقبول يطلقون جيدا وثابت الصالح والمجودا وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزار ثابت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 wato lalle ka tsina ta shiga baki na saboda duk talata akwai karatu a masallacin modibbo da ke kofar kaura a garin katsina a jihar katsina saboda haka sai na zaci kamar a can nake a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau alhamis sha uku ga watan jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi da muke karanta baitoci na alfiyar suyuti fi ilmin hadis wanda wannan shine majalisinmu na shida na ƙarshe ɗazu a majalisunmu da ya gabata mun yi karatu akan abin da ya shafi hadisi Hassan. menene ake nufi da alhadithul hasan ta'arifinsa da kuma abin da ake nufi da alhadisus sahih li ghairihi wanda hassan shine yake zama as-sahihu li ghairihi sannan kuma da hadisi al Ligairihi wanda shi kuma asalinsa hadisi ne mai rauni amma saboda ya zo ta hanyoyi daban-daban wannan ya karfafe shi ya ɗaukaka martabar har ya zama AlHassan Ligairihi sannan da magana akan madhannul hadith hasan ina ne ake tsammanin samun hadisi Hassan. da ya gaya mana al-kutubul arba' ko al-usulul al-arba' littattafan nan guda hudu suna daga cikin guraren da ake tsammanin samun hadisi Hassan, sunan abi dawud da sunan jami'ut tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah za ku ga akwai muna bambance tsakanin sauran da ibn majah muna cewa jami'ut tirmidhi Eh, jami'u tirmidhi wasu sukan ce sunan tirmidhi amma jami'u tirmidhi din shine yafi dacewa a kirawo shi akwai bambanci tsakanin as-sunan da al-jami' akwai al-jami' akwai as-sunan al-jami'u littafi ne wanda ya kunshi wasu fannoni na hadisi wanda sunan bai kunshe su ba aljami yakan kunshi kitabul manaqib kitabul manaqib yakan kunshi kitabus siyar yakan kunshi kitabus siyar al-magazi yakan kunshi kitabul fitan irin su kitabul adab wannan duk ana samun su ne a cikin aljawami sabanin a sabanin kitab abin a sunan su a sunan yana takaita ne akan hadisai da suke da alaka da hukunce hukuncen shari'a daga tsarki alwala sallah azumi zakka da sauransu wannan littattafan sunan su sun keɓanta ne akan abin da ya shafi hukunce hukunci a littattafan sunan ba za ga kitabun tafsir ba ba ga ga kitabul manaqib ba a littattafan sunan galibi wannan ana samun su ne a littattafan jawami shi yasa al-Imam al-Bukhari littafin sai zama al-Jami'u saboda yana da duk waɗannan to haka shi ma Tirmidhi haka littafin sa yake shi yasa sunansa da yafi dacewa da shi shine al-Jami' to Jami'u Tirmidhi maimakon sunan Tirmidhi shi yasa muke cewa Jami'u Sahih na Bukhari da Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud da kuma Jami'u Tirmidhi sai kuma sunanin nasa'i da sunan ibn majah to yanzu zai mana magana akan wata mas'ala da ta shafi hadisi hasan da sahihi wanda ya gabata hadisi hasan da muka karanta a majalisin da ya wuce da kuma sahihi wanda shine nau'in farko da muka fara karantawa kowanne dai an yi ta'arifinsa an faɗi mai ake nufi da sahihi an faɗi mai ake nufi da hasan an fahimci cewa alhadithul hasan bai kai hadisi sahihi karfi ba sharaɗinsa a wajen zaɓin rijal wato ilimin mazajen ana samun na sahihi ya fi cika sama da na na hasan wato hasan game ne ce kalla zabtuhu wato sai ya zama zabtinsa ya ɗanyi ƙasa kaɗan shine muka yi misali da kamar a ce yana da saba'in cikin ɗari ko tabarin cikin ɗari wancan kuma casa'in zuwa ɗari shine za a ce sahihi wannan kuma saba'in tamanin a ce da shi hasan to sai aka samu imamu Tirmidhi a cikin littafin sa yakan kawo hadisi ƙarshen hadisin sai ya ce haza hadithun hasanun sahihun haza حديث حسن sahihun wani lokaci ma yace haza hadithun hasanun sahihun gharibun to shine ya kawo ɗan rikici a kwakwalwar malamai ya zai ce hasan kuma ya dace sahihi in ka ce hasan kamar ka ce mazajensa ko akwai cikin isnadinsa wanda zabtinsa bai cika ba sosai sannan kada ka ce sahihi kaga kuma ka kore abu kuma ka zo ka tabbatar da shi kamar ka yi ƙasa da shi kuma ka da ka yi sama da shi hmm? kamar a ce ga wani mumtazun jayyin jiddan kuma kaga a ce mumtazun ko kwa ce jayyid jidda ko mumtazun kaga an hada martabobi guda biyu an bashi ya kamata idan aka kore masa kamalar dabti to kada kuma a dawo a ce sahihi to wanda yasa malamai suka samu iskali wajen fahimtar me to tirmidhi yake nufi da wannan ibarar to shi ne nan kowa yake faɗar albarkacin bakinsa kowa yake kokarin ya fassara muradin tirmizi me yake nufi to nan imamu suyudi ya ka mana wajen kauli shida wanda kowanne yana fadar abin da yake tsammani abin da yake tsammani tirmizi yana nufi da hadha hadithun hasanun sahih dukkan su dai sun fahimci yana wato yaban hadisin ne yana tabbatar da hadisin ne amma wace daraja ya bashi hasan ya bashi ko sahih ya bashi to wannan ita ce mas'alar da Imam Suyuti ya kawo waɗannan baitoci domin ya ya warware ta ko ya kawo amsoshin malamai da suka yi akan ta yace al-hukmu bis-sihhati wal-husni ala متن رواه faqila ya'ni al-lughawi wa yalzamu وصف الضعيف وهو نكر لهم وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرج وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل, حيث وقيل هذا حيث رأي يلتبس وصاحب النخبة ذائن فرج إسناده والثاني حيث ذو عدت waɗannan su ra'ayuka biyar a shida ra'ayuka biyar kafin ya kawo na shida wanda shi kuma ra'ayinsa ne shi yi yace al-hukmu bis-sihhati wal-husni ala matnin rawahu at-tirmidhi tushkila wato yin hukunci yin hukunci akan wani matani bis-sihhati a ce da shi sahihi ne wal-husni ko a ce da shi hasan ne rawahu at-tirmidhi da tirmizi ya ruwaito shi rawahu tirmizi wanda tirmizi ya ruwaito shi wastushkila aka samu ishkali akan wannan wal hukmu bi sihhati wal husni ala matnin ala matnin shine khabar al hukmu shine mubtada ala matnin shine khabar al wal husni rawahu tirmidhi wannan sifa ce jumlar gaba ɗaya sifa ce ta matani sai wastushkila sai dai kuma an an an samu rikitarwa game da wannan hukunci wato hukunci da hadisi sahihi da cewa hadisi sahihi ne kuma hasan ne akan wani matani matanin da Tirmizi ya ruwaito shi wannan an samu ishkali a kansa wastushkila alif din aliful itlaq ne faƙila ya'ni lugawi wanda ita ce ansar farko wanda ibn salah ya ambace ta ya ce watakila abinda yake nufi da alhadisun ah, hasanun hasanun ɗin da yana nufin ta fuskar luga ba ta fuskar istilah ba ta ɓangaren harshe yare kaga abu ya yi maka kace da shi mai kyau ne ba wai yana nufin alhasan wannan da aka yi ta'arifinsa a baya ba yana ya yi amfani da kalmar hasan ne nan lugatan ma'ana hadisi ne sahihi kuma mai kyau an gane ko hadisi sahihi wanda shine hukuncin da ya bawa hadisin sannan kalmar hasan da ya amfani da ita ta bangaren luga ne wato hadisin yana da dadi ya ƙunshi abubuwa masu dadi kaga kalmar hasan ɗin kamar wasfi ne yake yi wa matanin hadisin shi ita kuma kalmar sahih wasfun ne lil isnad an gane ko wato kalmar hasan yana sifanta matanin hadisin ne ba isnadinsa ba kaga ke ya amfani da kalmar hasan min haythul lugha kalmar sahihi kuma yana sifanta shi isnadin ne saboda haka yace wannan hadisi ne sahihi kuma mai kyau mai dadi lafuzansa suna da dadin ji to waɗanda ba su gamsu da wannan ra'ayi ba sai suka mayar da wannan fassara da wannan ansa suka ce wa yalzamu wasfus da'ifi kenan idan ma aka ga hadisi da'ifi amma lafazan ciki masu daɗi kenan za a iya ce masa hasan kaga an an bata al'amari kuma hadisi da'ifi kuma an ce hasan kaga zai kawo rudani saboda kawai lafazan da suke ciki sun maka daɗi ka ji cewa ai ma'anar da mai kyau ce kace a wannan ai hadisin hasan ne to kaga in ka faɗi haka kana nufin min haisul luga to kaga zaka jefa mutane cikin rudani idan ba za su fahimci min haisul luga kake nufi ba yace idan har aka ɗauki ma'anar maganar tirmizi hasanun akan luga cewa ya amfani kawai da harshen larabci ne da yaren larabci ba da yaren malaman hadisi ba to wannan zai jawo a hadisi da ifi da shi ma hasan ne in dai an samu lafazansu suna da daɗi ce wa huwa nukrul lahum wanda wannan kuma abu abin ki ne gurin malaman hadisi to wannan shine ansar da aka bayar da mada ansar ibnu salah ta farko sai kuma ansarsa ta biyu wa qila bi'tibari ta'dadis sanad shi da ibnu salah ya sake cewa ko kuma a'a wato an yi la'akari ne da tirmizi ya yi la'akari ne da cewa sanadin hadisin ba ɗaya bane sanadin hadisin ba ɗaya bane kamar ya zo da sanadi guda biyu ɗaya sanadin hasan ne ɗaya sanadin eh, sahihi ne saboda haka da ya gama kawo hadisin sai ce haza hadisun hasanun bi isnadin sahihun bi isnadin wato hadisi ne da wani isnadin nasa hasan ne wani kuma isnadin nasa sahihi ne kenan da hadisin da ya ce. hadisun hasanun sahih kenan yana da isnadi sama da ɗaya kenan biyu abin da ya sama to amma kuma ana samun hadisi mai isnadi kwara ɗaya tak kuma ya ce da shi hasanun sahih kaga wanda an sama ba za ta tafi anan ba hadisi ne isnadinsa ɗaya tak kuma ya ce hasanun sahihun shi yasa aka mayar da wannan ansar ita ma wa fihi shay'un aka ce wannan ansar akwai abin dubawa a kanta haisu wasfu man yayin da ya sifanta isnadin da yake kwaya ɗaya tilo ya kenan za a yi kaga dole a duba wannan ansar domin yana ka hadisi ya ce haza hadisun hasanun sahihun gharibun ka kalmar gharib ta nuna bai da wani isnadi in ba wannan ba a wani guri ma ya ce haza hadisun hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hadha alwajh bi hadha al la na'rifu illa min hadha alwajh ce hadisin ba ba same shi ba ba san shi ta wata hanya ba in ba ta wannan hanyar ba to kaga wannan zai kawo kancale a waccan ansa ta biyu ta ibnu salah to anan sai ibnu daqiq al ya bada tashi ansar tunda ba a karbi ta ɗaya ta biyu ba ga ta uku وقيل ما تلقاه يحوي fa zaka hawin abadan lid-dunya ce to ai hadisi in an ce sahihi ai bai zama sahihi ba sai da ya haye matakin hasan sannan ya kai sahihi saboda haka dukkan wani hadisi sahihi ya kunshi sifar hadisi hasan da duriya ko ke saboda in ka ce hadisi hasan shine wanda ya samu wato maki saba'in cikin ɗari shi ne hassan to shi kuma sayi ya samu casa'in cikin ɗari kaga saba'in tana cikin ɗari tana cikin casa'in an gane saba'in tisa'in ta kunshi saba'in saboda haka ba matsala ya faɗi darajar ta ƙasa ya faɗi ta saman saboda ta saman ta kunshi ta ƙasa wannan kaga kawai dabara ce kawai dabara ce domin in ka ce haza hadisun hasanun abinda yake nufi wannan hadisi rawunsa haddasa kiyaye wasu ta ilimi bata cika ɗari ba ko bata cika matakin da ake so ba sai kuma ka dawo ka ce ta cika yayin da ka ce sahihun kuma ka ce bata cika ba domin da ka ce hasan to ka rage martabar shirawun. da ka kuma ce sahih ka kara ɗaga ta yayin da ka kore kuma ka tabbatar to ka yi tanaƙudi saboda haka a magana tashi kawai dabara ce amma a aikace ba za ta ɗabbaƙu ba a bisa ansar ibnu daqiq al-id kullu sahihin hasan duk wani hadisi sahihi to hasan ne la yana akis amma ba zai juyu ba ba za ka ce duk wani hasan sahihi ba ne. saboda haka shi yana gaba matsala dan an ce hadisi hasanun sahih tunda duk wani hasanun duk wani abin da sahihun hasanun ne don haka ba komai a hada sifofin biyu to wannan ita ce ansa ta uku ta ibnu da al-id wanda ita ma an ka kula akwai kawai dabara ce a ciki ta malamai sai ansa ta hudu ita ce ansar ibnu kathir وقيل هذا حيث رأي يلتبس yace yana tirmizi yana fadar wannan jimla ce wannan ibara ce lokacin da aka samu wato sabani ko rikici akan wani rawi wasu suka ce sika ne wasu suka ce bai kai sika ba wato wasu suka ce hadisin sa sahihi ne wasu suka ce hadisin sa hasan ne kaga kenan idan yace hasanun sahih kamar cewa yayi hadha hadithun hasanun inda qaumi a gurin wasu malaman hasan ne tunda su a su rawin bai kai rawin sahihi ba sahihun inda qaumi wato kamar yana maka ishara ne da cewa malamai sun yi sabani akan wani daga cikin marwaita wannan hadisi wasu sun kai shi matakin sahihi wasu sun tsaye shi matakin hasan saboda haka in yace hadha hadithun hasanun sahih kamar ya ce haza hadithun hasanun inda qaumin sahihun inda inda akharin to shi ma akan samu wasu asanit wanda babu wani sabani akan mazajensu ba a samu wani sabani ba akan mazajensu kuma duk da haka yace hasanun sahih to kaga anan shi ba irin wannan ansa ba za ta samu shiga ba to shine sai kuma jawabi na biyar shine na ibnu hajar na ibnu hajar al-asqalani shine sahibun nukhbah wa sahibun nukhbati za'inin farad isnaduhu wa thani wa thani haythu zu'adat hajar a cikin littafinsa nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al sai ya shiga tsakanin maganar ibnu salah da ta ibnu Ya ce za ansar da ibnu kasir ya faɗa mu ɗauke ta akan inin farad isnaduhu inin farada isnaduhu in isnadin kwaya ɗaya ne to mu ɗauka ya yi taraddudi ne ya ce hadisun hasanun au sahih wato hasanun inda qaumin wa sahihun inda akharin hasanun ne au sahih in isnadinsa ɗaya wasani amsa ta biyu kuma ta ibn salah da yace bari ta ta'dad sanad yace ah, hasanun bi isnadin sahihun bi isnadin akhar wannan shi ita kuma wannan ansar zo zu adad lokacin da sanadin ya zama mai adadi ne wato mu dauki magana ibnu kasir idan sanadin kwaya ne idan kuma ya fi ɗaya to mu ɗau maganar ibnu salah wato sai raba tsaka-tsaki kaga kenan a maganar ibnu salah hadisin ya fi ƙarfi sama da maganar ibnu kathir idan aka ce hadisin hasanun bi isnadin sahihun bi isnadin kaga yana da isnadi guda biyu ɗaya sahihi ɗaya hasan kaga yayi ƙarfi kenan sabanin magana ibnu kathir in aka ce hasanun sahih kaga sabani ma ake ya kai hasan din ya kai sahihin ko bai kai ba kaga a maganar ibnu kathir duk hadisin da tirmizi yace da shi haza hadisun sahih ya fi ƙarfi sama da wanda ya ce haza hadithun hasanun sahih an fahimta a maganar ibnu kasir hadisin da tirmizi ya taƙaita sifanta shi da sihha kawai ya fi ƙarfin wanda ya haɗa sifofin biyu tunda a sifofin biyu a tafsirin ibnu kasir a maganar ibnu kasir a jawabin ibnu kasir taraddudi yake hasanun ne ko sahih ne an fahimta sabanin magana ibnu salah magana ibnu salah karfi zai kara hasanun bi isnadin sahihun bi isnadin akar kaga yana da isnadi biyu isnadi ɗaya sahihi ɗaya hasan kaga karfi zai kara an gane ko to wannan ita ce ansa ta biyar ta al-hafiz hajar sai ansa ta shida wacce suyudi ya kara yace wa qad badali fihi ma'na yani wasu ma'anoni guda biyu sun bayyana gare ni game da maganar tirmizi lam yujada li ahli hadha shani ba a sami wani daga cikin ma'abota wannan sha'ani hadisi ya faɗe su ba wato ni ne farau ai hasanun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi sahihun li ghairihi wato hasanun li zatihi sahihun lishawahidi shawahidi ya zo ta hanyar da ya zo hanya ta farko hasan ne amma yana da wasu shawahid da idan aka dube su wannan hasan din zai ƙara sama zai ƙara ƙarfi ya kai sahihi lamma badat tarjihu ai lamma badal murajjihu yayin da aka samu abin da zai karfafi ya rinjayar da wannan hadisi ya ƙara ƙarfi ya samu ya bayyana shine shawahid sune shawahid to kaga anan shi ma matsalar da zai samu akwai hadisin da isnadin sa sahihi ne fil babu wani sofa ne na abin nan amma yace hasanu sahih ba buƙatar shawahid hadisi innamal a'malu niyyat hadisi ne sahihi amma Tirmidhi cewa ya hasanun sahih kaga a gurin a fassarar a fassarar Suyuti zai zama hadisi ne hasanu li zatihi wanda ko ba haka bane hadisi ne sahihun li Shi shine hadisin farko a bukhari haka bukhari ya ce zai tara hadisai sahihai kuma ya fara da hasan tun a hadisin farko a fara samun ya karya ka'idarsa yace au hasanun ala allazi bihi yuhad wa huwa asahhu ma hunaka qad warat ko kuma je ka baka yadda da waccan ma'ana ta farko da na gano ba ga wata ma'ana daban au hasanun ala allazi bihi yuhad ko kuma hasan hadisi hasan ne a bisa ta'arifin da aka yi a baya hadisin hasan ne ma'ana hasanun li zatihi wa huwa asahhu ma hunaka qad warat da yace wa huwa sahih yana nufin asahhu ma fil ba ai aqwa ma fil ba wato shine mafi inganci da aka samu a wannan mas'ala din hadisi ne hasan amma shine mafi inganci mafi karfin hadisi da aka samu a wannan mas'ala din saboda haka in ce hasanun yana nufin hukuncin hadisin ta fuskar istilah sannan sahih yana nufin asahhu ma fil ba an gane ko shi shine logic ɗinsa na na biyu wanda shi ma kamar yadda aka faɗa a na farko haka za a faɗa a na biyu saboda ana samun isnadin da yake sahihi ne kuma ya ce hadisun hasanun sahih sauraka kaga maganar su ita ba ba za ta shiga ba to duk ba wata magana da muka karba duk gaba ɗaya kowace ko dai su su rushe ko kuma mu da ƙarshe mu <laughs> da ta yi shi bai rusa kayansa ba a tirmizi ya kawo wannan istilahi kuma bai yi bayanin me yake nufi da shi ba malamai sun zo sun yi ta takaddama wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ƙarshe dai abin da za a komo kansa shine kowane hadisi a je a binciki a binciki wannan hadisi shi kadai a ga me yake nufi da hasanu sahih zai yi hadisi ne muttafaqun alaihi isnadin sa hasan ne shikenan hasanu sahih yana nufin hadisi ne sahihi wataƙila kalmar hasan ya kata ne kawai littakid ai hasanun a hadisi ne sahihun jiddan ta yi ya ce hasanun sahih mu ga yana da sama da isnadi ɗaya mu same shi lidatihi hasan ne sannan kuma yana da wasu asani waɗanda za su sa ya kai sahihun sai mu ce anan hasanun sahih yana nufin sahihun li ghairihi kuma an sassabu haka ɗin. dan daga baya dai ƙarshe malamai ko masu kai suna binciken hadisi kowanne shi kadai ba tare da an ba ta wata ka'ida kwaya ɗaya ba da ake so a hukunta magana tirmizi da ita wanda dai karshe kamar da koyaushe rike faɗa sai an je lahira da in Allah haɗa mu da shi aljanna sai mada bayanin abin da yake nufi da hasanun sahih amma kowanne hadisi ka yi masa mu'amala a shi karan kansa don akwai hadisin da zai ce hasanun sahih malamai su ce za'ihun jiddan kamar hadisan ka kasir ibn amr ibn auf al-muzani tirmidhi ya fitar da hadisin sa shi kuma wannan malami matruk ne amma kuma sai kawo hadisin sai ce hadha hadisun hasanun sahih kaga duk wannan ansoshin da zaka bayar anan ba zai amfani anan ba rawin gaba daya malamai sun yi watsi da shi amma ya ce hasanun sahih hadisin sa saboda haka ba ka da wata mafita illa kawai ka bari ka bi kowane hadisi shi kadai ka yi dirasarsa ka yi nazarinsa ka bi ciki a kansa ka ga wanda hukunci ne ya dace kawai ka bashi wanda ita ce kawai ansar sannan kalmar hasanun sahih tana ana samun sabanin nusak na tirmizi wani ne wata nuska din kaga ya ce hasan a wata nuska din kuma haka ga kalin sahih a wata nuska din ma ga kalin garib to wannan yana komawa ga sabanin nusak na tirmizi da ruwayoyi da shi turbizin yake da su mafi ingancin aiki da aka fara yi a kansa shine aikin Ahmad Shakir wanda bai gama bai gama ba da ya gama to da watakila ya fito mana da nuska wacce za ta fi kusa da da nuskar da shi Tirmizi ya abin nan ɗinta amma za ka ga da bambanci ka ɗauki nuskar da kake karantawa ka ɗauko tuhfa abin nan tuhfatul ashraf ta mizzi ka haɗa da da littafin tuhfatul ahwazi sharhin tirbizi na eh, abin al-mubarak furi zaka rika ganin sabanin wanda ibarorin wani go kaga an ce hasan sai wasu a nuskar wani shi kuma an ce hasanun sannan yace wal hukmu bis sihhati lil isnadi wal husni dun al matn lin nuqadi li'illatin aw li shudud wahkumi lil matn in atlaqa zuh al numi. wal hukmu bisihhati lil isnadi wal husni dun al matni wal hukmu shine mubtada din bisihhati muta'alliq ne da mubtada din wal yin hukunci da inganci ga isnadi wal husni ko kace isnadi hasan ne wanda ma'tuf ne ala sihha kace hasanul isnad kace hadha hadithun hasanul isnad dunal matni lin nuqali dunal matni wanda shine abin nan shine khabar din ko shine hal din dunal matni lin banda matanin hukunci ga isnadin da cewa sahihi ne ko kace hasan ne banda matanin lin nuqali wannan haka yake ga gurin malamai waɗanda suke masu basira lin nuqadi din shine khabar dunal matn kamar hal ne min al isnad Abin da yake cewa idan malamai masana suna nukat din malamai masana masu bincike na keke da keke a kan ilimin hadisi da illolinsa idan suka yi hukunci akan wani idan suka yi hukunci akan isnadi ko akan suka yi hukunci da siha akan isnadi ko suka yi hukunci da a akan isnadi banda matani to suna nufin iya isnadin ne suke hukunci a kansa shi ne su ce hadha hadithun hasanul isnad ko za hadithun sahihul isnad su yi hukunci amma su takaita hukuncin akan isnadi banda matani ko su takaita hukuncin da husn akan isnadi banda matani suka ce to iya wannan isnadin zaka tsaye da shi saboda me li'illatin auli shuzuzin domin a iya samun illa da za ta hada matanin nan ya zama sahihi ko ya zama hasan ko a iya samun shuzuzi a cikin matanin wanda zai iya zai hana shi ya zama sahihi ko hasan saboda haka lokacin da suka ce haza hadithun hasanun hasanul isnad to ba mamaki a cikin matanin a samu wani abin da yake na nakara karshe kaga hadisin bai tafi ba ko su ce hadithun sahihul isnad ta yiwu a cikin matanin a samu abin da zai hana shi ya zama sahihi sai ya ce wahkum lil matni in atlaqa zu hizbin nubi amma ka ɗauki hukuncin ka ɗora shi akan matani lokacin da aka samu wani malami masani wanda ake jingina shi ga sanin hadisi ake dogara da shi ake jingina shi ga kiyaye hadisi da sanin hadisi in yayi hukunci akan isnadi yana nufin kuma matani to ka ɗauke shi a matsayin matani ɗin wato akan samu wasu malamai da ba sa bambanci hukuncin su akan isnadi da matani in suka yi hukunci akan isnadi suna nufin har matani ɗin to ka karɓa a haka kada ka ce ai hukuncin da ya akan isnadi kawai bai ce da matanin ba a'a ka ɗauka duka yake nufi saboda haka yawanci ma galibi ma galibi ma hukuncin da malamin hadisi suka fi shine sukan yi hukunci akan isnadin ne saboda al-aslu anna jawdat al-hadith min sihhat al-isnad anna jawdat al-hadith min sihhat al-isnad matani tare yake da isnadin sa dukkan wata illar da zai samu matani to tana samu asali daga isnadi babu wata illar da za a illanta matani da shi ita ita kadai ba ta da alaka da isnadi shi yasa idan aka ce haza hadisun shaz wannan hadisi shaz ne daga ina Zuzun yake do a samu rawi ne a cikin isnadin wanda ya saba wa sauran sa'anninsa kaga dai ta ku aka ce haza hadisun munkar ta yaya zama munkar dole a cikin isnadin akwai wani abu da ya faru akwai wata illa ko tadlisi ko wani dai wahami da aka samu ya faru saka aka yi wa matanin hukunci da nakara haka dukkan wani hukunci da za a yi wa matani to yana da alaka da sanadi ba a raba hukuncin matani da sanadi zaka ji malamai idan sun ga hadisi wanda zahirin isnadinsa zahirin isnadinsa sahihi ba matsala a zahirin isnadin amma a cikin matanin sai suka ga akwai nakara akwai wani abin da ba zai taɓa yiwuwa ba saboda hadisai da yawa da suka zo suka saba wa abin to in sun tashi dole sai sun zaƙulo ta ina ne aka samu wannan matsala a cikin sanadin duk da gashi zahirinsa zahirinsa siha ne amma ba za su bari ba sai sun gano ko dai su ce wane ai yayi an ana duk da ba mu dallashi bane ne. amma ya ce an tayo daga nan ne matsalar ta samu asali ma'ana sai sun hada matsalar da isnadin ba za su rabe ta da isnadin shi yasa duk wanda zai soki hadisi suka da a ilimance to dole ne ya yi bayanin ta ina aka samu matsala a cikin isnadi amma kawai ya ce shi wannan hadisin bai shiga kansa ba bai shiga kwalwarsa ba wannan maganar banza ce kowa ma in ya ga dama sai ya ce bai shiga kwalwarsa ba to me dan bai shiga taka ba ya shiga ta miliyoyin mutane kai sai me dan bai shiga taka kwakwalwar ba taka kwakwalwar ce a tushe a tushe a dode shi yasa ya ki shiga saboda haka ba yadda za a samu isnadi ya inganta matani kuma ya lalace sai dai in an samu wata matsala a cikin isnadin don haka wani lokaci malamai ko ma sautari da wuya ka samu abu zur'a ko abu hatim sun bambanci tsakanin hukunci akan isnadi da hukunci akan matani na'am ana samu wajen takariji idan ina so in yi bincike akan wani hadisi ina bin hanyoyin daki-daki in zo in ce hadha al-isnadu da'if amma al-hadithu sahih isnadin wannan da'ifi ne amma hadisin ya inganta saboda me saboda hadisin yana da asali ko a cikin sahihaini amma ya zo ta wata hanyar wani mai rauni to sai in za'afa isnadin amma hadisin in tabbatar da shi wannan yana nan da yawa kaga an ana hukunci akan hadisi ana bin isnadi ana yin hukunci akan shi isnadin to wannan isnadi da'ifi ne amma hadisin ya inganta saboda yana da wasu hanyoyi daban wanda suka tashi wannan isnadin ya zama hasan li gairihi ko ya zama sahihul ligairi an fahimta wannan ana samu amma a ce malami ya ce haza hadisun sahihul isnad yayi shiru kuma daga ba a ce ai yana nufin isnadin kawai banda matani wannan da wuya ka samu haka a cikin tasarruf na malamai shi yasa wannan ibara ta tashi ta ibararsa ta karshe kan da garki yayi wahkum lil matni in atlaqa zu hifdhin nubi kayi hukuncin ka dauki hukuncin ka dora shi akan matanin idan har ya fito daga bakin mahaddaci masanin ilimin hadisi wanda numi ay yunsabu ila ilmi hadis yunsabu ila hifz hadis ana jingina shi zuwa ga sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ya rufe wannan babin da wasu lafuzuzzuka da ake amfani da su wajen hukunci akan hadisi wato lafuzuzzuka ne da suke nuna hadisin karbabbe ne bayan kalmar sahih da alhasan akwai kuma wasu kalmomi da ake amfani da su shine yace walil qabuli yutliquna jayyida wa wa wal mujawwada hadhihi bayna والثابت الصالحة والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يخص بالصحيح aw yashmalu al-hasan niza'un أو يشمل الحسن نداء ثابت يتي وللقبول يطلقون جيدا سكن يأمفاني دا كلمة جيد أكن حديث دا يكي كرببي وللقبول أي الحديث المقبول كرببين حديثي يطلقون جيدا سكن كراوش دا سونا جيد هذا حديث جيد وهذا إسناد جيد suna nufin karɓaɓɓe ne ko su ko amfani da kalmar sabit ce haza isnadun sabit an gane isnadun sabit ko haza isnadun salih wal mujawwada ko su haza isnadun mujawwad suna yin amfani da waɗannan kalmomi to waɗannan kalmomi duk suna cikin da'irar hadisin karɓaɓɓe ne gurin wanda ya amfani da su an gane amma a wace martaba a martabar sahihi ko a martabar hasan to shine anan shi shi suyudi sai yake ce mana wa hadhihi waɗannan lafuzzan baina sahihi wal hasan tsakanin sahihi suke da hasan wato ba su kai sahihi ba sun abin nan sun dara hasan sun wuce hasan amma ba su kai sahihi ba to wannan ma akwai abin dubawa a wannan magana ah, sukan yi amfani da kalmar jayyid kamar al-munziri a cikin at-targhib wa tarhib wani lokaci sai ka hadisi sai ce akhrajahu at-tabarani bi isnadin jayyid yakan ce bi isnadin sahih ko hasan wani lokaci sai ce jayyid galibi idan ya ce jayyid in ka cika bincike da kwakule-kwakule sai ka gano akwai wata illa sai ka gano akwai wata illa da ta hana shi ya ce sahihi ko hasan wannan na taɓa bin shi na taɓa bin diddigin wasu hadisai da ya kira wasu da jayi kusan guda goma kowanne sai da daga akwai illa saboda ga ashe kalmar jayyid din nan wani lokaci malami hadisin ya yi masa amma bai kai matakin sahihi ba bai kai matakin hasan ba shi ko yi masa to kaga ya fito ya ce ya rushe shi duka to kawai sai ya fake karkashin kalmar jayyid wannan munziri yayi amfani da wannan a cikin littafin at-targhib wa tarhib baya hana a samu wasu malamai su ma sun yi irin wannan yanzu kamar hadisin mu'az fil qiyas hadisin mu'az fil wanda annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya aika shi yake cewa bima tahkum qala bi kitabillah qala fa in lam tajid qala bi sunnati rasulillah qala fa in lam tajid qala fa ahkumu ra'yi ko fa aqdi bi ra'yi wannan hadisi kaga ibnu taymiya cewa jayyid rawahu abu dawud bi isnadin jayyid amma an ka koma sai ga ku illa a ciki bai ce bi isnadin sahih ba bai ce bi isnadin hasan ba sai ya ce jayyid to kalmar jayyid din na wani lokaci tana jan hankali har a shiga leke-leke da bincike-bincike an gane ko to shi dai su ya ce kawai a su tsakanin sahihi da hasan shi bai kai sahihi bai dara hasan a'a ai bai kai ma hasan ɗin ba tunda in hasan ne kawai ka ce hasan mana tunda mun riga mun san hasan ɗin karbabbe ne dan me za ka layace mana ka ce jayyid to akwai kuma sanda za a amfani da jayyid din saboda kawai a dan sake abin nan a dan sake yanayin kalmomin kawai kuma in ka duba sai ka ga cewa isnadin yana da ƙarfi akwai akwai lafazin qawi hada isnadun qawi shi ma suna amfani da shi to duk da haka zaka samu akwai dai wani abin da zai hana shi ya fito karara ya faɗi martaba din in ka cika bincike da bin abin nan diddigin hanyoyin hadisin sai ka dan samu wata wata matsala kalmar sabit wannan ba ba ba ta da matsala kalmar sabit sabit yawanci idan malami ko ba zai iya halarto hukuncin hadisin ba amma ya san da yana cikin karbabbun hadisai ko sahihi ne ko za'ifi ne sai ya ce bi isnadin sabit ko sabata wani lokaci wace wa sabata fil hadis to wani lokaci ya ce wa sabata fis sahihaini kaga kalmar subut ya amfani da ita amma kuma yace fi sahihaini saboda haka kalmar sabit ita wannan tana daukan hasan tana daukan sahihi in an ce maka in ya ce maka haza hadisun sabit kana iya bincikawa in so kake ka gane sahihi ne ko hasan ka sake bi amma dai ya tabbatar maka da cewa hadisin karbabbe ne kalmar salih ita ma akwai wani akwai wani dan abin nan rauni rauni a ciki inda yace haza isnadun salih to za ka samu ko dai a adda maratibus hasan yake wato can ƙasa ƙasa hasan ne can kasa kasa wanda ɗan kaɗan za a ɗan taɓa shi ya rubuto ma ya rubuto da ifi al-mujawwad galibi al-mujawwad shine lokacin da aka samu isnadi isnadai sun zo na hadisin da a gurgunce sai wani rawi sai ya kawo shi ta wata hanya mai kyau to sai a ce haza isnadun mujawwad jawwadahu sahibuhu mai shi ya misali sauran sun kawo shi duk mursal shi sai ya kawo shi mausul sai ya ce jawwada sanad to amma kalmar tajwidi wani lokaci kalmar jawwada sanadahu a gurin wasu malamai musamman ma gabata in suka ce fulanin jawwada sanadahu to suka suka yi wato sanadin yana da illa don an sani amma shi ya zo ya koro shi ta hanyar da ba za ga illar ba ya sa kawai kana ga kyan sani haka ita kalmar mujawwad galibi ana samun ta ne idan isnadi ya zama ba ɗaya ba ne. yana da yawa sai ka samu wanda ya kawo shi wanda ya kashi wanda ya kashi amma duk da illa sai wani ya kawo shi ka gan shi wato abin nan lafiya lau to sai a ce fulanun hu. to shi fulanun din nan dole kuma a shiga bincike akan me ya aka shi nashi ya zama da kyau ba a samu matsala ba to yana iya yawa haye yana iya yawa kuma ya kasa hayewa sai ce wa qarrabu mushabbahatin min hasan wato alhadithul mushabbah wannan ibarar ban taba ganin inda ma aka yi amfani da ita ba banda ya kawo ta anan cewa alhadithul mushabbah ba ban ga inda aka taba kiran hadisi mushabbah ba amma ya ce shi kansa kalmar mushabbah ko waɗanda aka kira shi mushabbahat suna kusa da kalmar hasan ban ban zurfafa wajen in binciki me yake so ya faɗa da mushabbah ba amma mushabbah lafazi ne da basu cika ban taba maganin amfani da shi ba to ya ce kalmar hadisi mushabbah yana kusa sun kusanta shi da da hasan wato kusa yake da da hadisi hasan to sai ce wa hal yukhassu bis sahih athabit aw yashmalu al-husna niza'un thabit mun yi maganar kalmar athabit muka ce suna amfani da ita akan sahihi da hasan to sai ce akwai jayayya tsakanin malamai shin in aka ce sabit ana nufin kawai sahihi ko ku a har hasan ma za a iya ce masa sabit ce to akwai jayayya da malamai suka yi anan wasu su faɗi wannan wasu su faɗi wannan amma dai shi kansa su yuɗe a cikin at-tadrib abin da ya fi rinjayarwa shine ta kunshi as-sahih wal hasan ta kunshi as-sahih da al kuma kuma anan ma kusan haka ya faɗa walil qabul yutliquna jayyida was thabita thabita wal mujawwada to as-sabit nan ya kunshi hadisi sahihi ko hadisi hassan kowanne ana iya kiran shi as-sabit wannan shine baitin ƙarshe da Allah ta'ala ya nufi zamu karanta a cikin wannan alfiya mai albarka da shine baiti na 111 baiti na ɗari da goma sha ɗaya da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ikon yaɗa shi da karantar da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon ganewa ah, wannan kofa ce aka buɗe wanda watakila wani daga nan da ya tashi shi kenan ya ɗora kenan kafin ka ce mai ya kai ƙarshen alfiyar sharhin da muka yi sharhi ne takaitacce domin ba za mu iya ɗaukan wato sharhi mai tsawo ba mun yi ƙoƙari dai kawai a fahimci baitin jumillar abin da ake so a gane don in muka ce za mu yi za mu yi sharhin wato kalele cewa mu bi abu daki daki mu yi ta faɗaɗa maganar malamai a kai. to ina ga wannan baiti 100 watakila bi majalisi 20 ko 25 ma to amma yanzu majalisi shida mun iya kaiwa zuwa ga wannan baiti 110 da goma ko da goma sha ɗaya ah, kuma na tabbata ah, wasu idansu ya buɗe sosai akan alfiya ɗin kuma za su yi ƙoƙari su haddace yanzu na san wani ma yana nan ya haddace 110 da goma tuntuni da abin da ake yi shi ya yi gaba to muna fatan masu bin shi a baya ko wasu za su raka shi a yi gaba din suna da yawa Allah ta'ala ya sa mu dace sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka wa da kai wani ya Allah ka cikin sarki ya kara kare malam da sauran malamai na sunna daga duk sharri mai sharri daga majalisar mai majirci wani ya dauka musulunci da musulmai ya Allah ya ɗaukaka sunna da mabiya sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, hausawa suka ce mai dan laifin daɗi farawa ko karewa kuma ka ce karewa a fara laifin daɗi mai fara don malam ya lasa mana zumar ilimin hadisi a harshen mu kuma na tabbatar da kowa na ta alhinin rabuwa da malam ah, malam da yawa sun rubuta takardu wasu wani ma yana cewa shi ya rasa ya zai in ya kalle ga zai yi kwalla tana ba masa a idanun ya ga cewa ga shi ya ɗauko tiriyan tiriyan an ɗauko tiriyan tiriyan kuma abin ya zai a kan hanya irin waɗannan kusa zan yi cewa tambayoyin da yau duka mutane mai surutu sun fi alhinin dakatawa ko tsayawa eh, tayawa darasin a yau to amma kuma akwai wasu yan tambayoyi da kuma an sanar da cewa akwai wani daga cikin yan uwa ɗalibai wanda zai yi bayani a maimakon ɗaliban da suka halarci wannan majalisa kamar yadda eh, organizers na wannan daura wato kwamitin masallacin gwallaga karkashin limamin masallaci babanmu gaba daya shi ma akwai jawabin da za su gabatar don godiya wa malam da wannan na ke muke neman yan uwa da suka suke waje suke zaune a waje da cewa don Allah saboda gabatar da wannan bayani muna kira wa kowa da kowa ya shigo don wannan shi ne darasin karfe da malam da ya yi a wannan kara sai kuma wani karo da baki sha malam bakan na biyar tambayar a yau malam a wannan gabar wani bawan Allah ya rubuto ya rubuto cewa lallai ya amsa masa wai ce malam wai daga sanin cewar ilimin musalawar hadis an samo shi ne daga yan shi'a kamar yadda na wani malamin shi'a yana faɗa <laughs> to wadan wadan maganar abin dariya ce ko ban ba da ansa ba na tabbata kowa nan ya san ansar daga karatukan da muka yi ta yi a cikin alfiya dinnan mun faffaɗi yadda abubuwa suka samu asali tun daga wajen rubuta hadisin ma sahabban manzo Allah da suka rika rubuta hadisi yadda tabi'ai suka zo suka rika rubuta hadisi har muka gangaro yadda aka fara tattara shi a cikin littafi muka yi bayanin kuma waɗanda suka fara rubuta ka'idojin wanda mun ce akwai ka'idojin da mun can amma dai a rubuce muka ce Muhammad ibn Idris Shafi'i kaga sai dai idan shi ne shi'ar in sun shi shi suka mai da shi'ar to kuma wanda wata magana ce da ita kuma za a tattauna ta daban amma dai shi ne farkon wanda ya fara rubuta abin amma kafin sa ba wai babu abin ba akwai abin malamai sun yi ta magana akan abin ina da thesis dina da da nai na PhD na yi shi ne akan al-madrasatul makkiyya madrasatu makkata abin wal madina وأثرها في علم الحديث في في الحديث في, في الحديث وعلومه ومدرسة da Madina da kuma tasirin da ta yi a cikin ilimin hadisi a cikin hadisin kansa da iliminsa a karni na farko da na biyu karni na farko kaga shine karnin sahabbai da karni na biyu da ciki akwai tabi'ai akwai atba'ut tabi'ina har zuwa ƙarshen abin nan karnin su maliku da irin tasirin da suka yi a wajen ilimin hadisi to a ciki dukkan waɗannan abubuwan ƙa'idojin da suka shafi musala duk mun kawo su yadda malaman wannan ƙarni duk suka ba da gudunmawa kuma duk ciki ni ban ga wannan shi'a ba a shi'ar za ma a takaice ba su da ma ilimin hadisi kwata-kwata shi yasa ba za ka taɓa samun wani ta'arifi na hadisi sahi a gurinsu ba duk wani dan shi'a ce yayi maka tarifin hadisi sahihi mu muna nan muna bayanin yadda hadisi sahihi yake ga sharuɗan sa sai ya cika waɗannan sharuɗa sannan a karba amma a shi shi'a zaka ga har daga jaki ma ruwaya ake wani ya ce wani a ce wani jaki ya ji daga babansa jaki ya ji daga babansa jaki kaga wannan irin isnadi kaga ba za ka same shi a cikin littafin na sunna ba mutane ma ba jakuna ba ba a karɓa hadisin sai sun cika wasu yarda bare kuma a karɓa hadisi daga jaki daga babansa daga kakansa to a gaskiya ba su da ba su da ilimin hadisi kwata kwata shi yasa za ga duk a rudu suke a rude suke wannan abu ne sananne ga duk wanda ya san ah, menene ah, shi'a da kuma Abin da suke yi shi yasa ibnu taymiya yake cewa ajhalun nasi bil maqulat bil maqula abin nan akzabun nasi fil fil manqulat wa ajhalun nasi fil maqulat in suka zo wajen ruwa sun fi ƙarya saboda su ba su da wani abin da zai kange su ya hana su ƙaryar da haka dandanan sai su ta share ƙarya in aka shigo batun kuma aiki da hankali to sun fi kowa wauta sai su kawo maka abin da yaro ƙarami ma zai gane cewa ai akwai wauta a cikin wannan magana babu hankali a cikinta to wannan ita ce sifar da ibnu taymiya ya ba su kuma hakan abin yake in dai kara karanta littafan su to abin sai ya sai ya sai kullun zai ta fito maka fili ne kana gani karara na'am to akwai tambayoyi da yawa da yan wasu ka fito kan tambayar malam ingancin wasu hadisai ko wani wasu hadisai ko matsayin wasu hadisai waɗannan abubuwa su ne dai malami kake nuna da haka ne ka tashi da ke ma da kanka za ka za ka fito wata da kuma kare wanda yake son ƙarin bayani na wani malam da shi a na san wasu su ɗauka kusan malam tafsiri da bayanin gida ta waje a karance akwai littafi da malam ya rubuta a tafiya ya fasara da hausa littafin a kuma sanar da ina tsammanin رأيوي بما سنلي دا بوقية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق بغية المشتاق في شرح لسان الإسلام ابن إلى أهل العراق da ibn ya rubuta bayan na sunna wanda malam karanta da shi a masallaci ya karanta da shi a cikin darussa masu tarihi muna yi ba mu gama ba malam ya ce ne malam da wani Allah ya yana so a jawo hankalin masu kasance da bauchi cewa sau da yawa ta su da cewa malam ya karanta littafi kaza ya karanta littafi kaza amma ta je su ta neman sa a kasuwa a garin godi su rasa wannan ba laifin su ba ne ba kawai laifin mu ne mu almajiran malam wajibin ne shi da sun mu ne mu biya da abin da malam ya karanta na ne na ilimi insha Allah ku za a ta in Allah ya daga ya daga ni gamar ran ah, za mu samu da irin wannan karanta karanta na malam mu mika shi wurin masu kasance musamman ma wanda ah, kusan na tafi shi kullum a wannan guri za mu sallama masa kuma za mu sallama shi wa masallin juma da duk wanda yake so zai iya zuwa ya Allah su yi malam ina ganin za mu da ta tafi haka to ba da akwai wanda ɗalibai suka rubuta ah, malam Muhammad ibn Ali shine gaban kungiyar bai na mawaki da ya kuma shi ne na yi limamin masallaci na biyu da girma na ahal suna wannan da yi masallacin kuma da kafa akwai jawabi da ɗalibai su kawai da shi ke yi a maimakon su malin na Thank you.

من قبل أن أقدمها إليك أقرأ ما فيها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده حمدا متصلا ليس منقطعا ولا معتلا أشكره شكرا يليق بجلاله وكرمه ليس مبهما ولا مثمرا وأصلي وأسلم على خير البرية وعبد البشرية محمد بن عبد الله صاحب اللواء المحمود صلاة وسلاما مسندان متواتران لا فردا ولا آحادا وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وانتهت بمنهجهم إلى يوم الدين مع نحن معاشر الطلاب الذين شاركوا في هذه الدورة دورة التي أقيمت في جامع البرمجة مدينة بوز من يوم الثلاثاء الحادي عشر إلى يوم الخميس الثالث عشر من شهر جماد الأولى عام ثلاثة وثلاثون وأربعمائة وعشر هجرية تقدم جزيل شكرنا إلى فضيلة شيخنا الدكتور محمد الثاني بن موسى لما تفضل به من إلقاء هذه الدروس المهمة نادرة الحصول وتصالح من أجلنا مع كثرة شواغله وأعماله وانتقل من درجته إلى مكرنا ليفيدنا بما من الله عليه من العلم الله نسأل أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يجمعنا في الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لإبداء سرورنا وفرحنا نعاهد أنفسنا بميزان الشر بما يلي أولا نلزم أنفسنا بشراء نسخة ألفية السيوطي ولن يكون فينا شاذ ولا معنى ثانيا واتفقنا على أن يحفظ كل منا الأبيات التي درسنا الشيخ حفظه الله في مدة شهرين على الأكثر إن شاء الله ثالثا ونعاهد أنفسنا أيضا بعقد مجلس لمدارسة هذه الأبيات وليتسامح لنا الشيخ لنظهر ما في ضمائرنا من الطلبات وهي كالتالي نرجو من فضيلة شيخنا أن يجعل مجلسنا هذا من ضمن مجالسه المستقبل ثانيا أن يلهكنا الشيء بجملة طلابه الذين يتكفل بتربيته ذلك كما نرجو أيضا من شيخنا أن ينشئ فرعا من مركزه مركز الإمام البخاري في مدينة بوكس ومما ولعل يجعل السرور والفرح في كلب الشيء أن تلميذه إبراهيم عمر آدم بالسنة له مجلس خاص في بيته وأنا من ضمن التلاميذ حيث يدرسنا أم درسنا كتاب المنظومة منظومة البيكونية من أولها إلى آخره ومنها ما درسنا تلميذك هو المعضل الساكت منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وعن الثاني لا يسقطه لكن يسب أوصافه بما بما أوصافه بما به لا ينعرف ما يخالف فتة به الولاء والشأن فالمطلوب والإيمان فلا ممكن نعم. هذه المنظومة وأيضا يا شيخ لو ظلم طين رد أن تلميذك إبراهيم على أمة سينا لقد درسنا ألفية العراقي أكثر من 200 بيت أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعض وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا يلون بعض ولم يعمه ولكن قال ما بن القرن أكثر من مئة بيت وأخيرا يا شيخ نشكر علماءنا وآباءنا لجنة الجامعة واللقاء الذين قاموا وسعوا حتى تحقق هذا الأمر بعون الله جل وعلا وجزاهم الله خيرا. وفيما يلي أسماء الطلاب الذين شاركوا في هذه الدورة المباركة تبلغ أكثر من 200 طلاب وجزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم ووسع الله عليكم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم الله وبركاته amma tun da ya larashi nan da zamanin malam ma da larashi zai ka wajen samun ba da larabci الحمد لله أشكر الأخ على هذه الكلمة الطيبة التي أبدى فيها مشاعره ومشاعر الطلاب تجاه هذه الدورة التي استغرقت ثلاثة أيام وللعلم أن هذه أول دورة أقيمها خارج كانو وتستغرق مثل هذه الأيام ما كنت أخرج إلى أي مدينة وأجلس فيها هذه المدة أنا جلست هنا أربعة أيام من يوم قدومي إلى اليوم وإلى يوم مغادرتي وهذه لأول مرة حصلت لي في تاريخ خروجي إلى الدعوة وللتعليم فأنتم الذين فتحتم هذا الباب وأرجو ألا يتسع أرجو ألا يتسع ألا يتسع ألا يتسع هذا الباب ويبقى هذا الباب يعني آآ آه، آآ آه، مضيقا وليس موسعا في كلمته الضافية التي قدمها إليكم ذكر بعض الأشياء التي آه، التزمتموها لأنفسكم من بين ما ذكر أنكم سوف تحفظون هذه الأبيات المئة والعشرة التي أو إحدى عشر أحد عشر بيتا التي تناولناها من خلال هذه المجالس الست أو الستة وهذا شيء طيب وأنا كما قلت في أثناء درسي أنه ربما أن بعضكم قد حفظ خاصة أن ألفية السيوطي أكثر أكثر سهولة آه، من ألفية العراقي ألفية السيوطي أكثر ليونة وسهولة ومرونة آه، من ألفية العراقي وأن اللغة التي تنقاد للسيوطي آه، هي أظهر في ألفيته منها في ألفية العراقي وأنتم تعلمون أن السيوطي آه، بارع في علم اللغة العربية فاستفاد من هذه من هذا العلم الواسع في اللغة العربية أن يجعل هذه المنظومة وتكون بهذه السهولة فلعلكم تحفظون الألفية كلها وليس فقط هذه الأبيات التي درسناها ثم إنه آه، قدم بعض المطالب آه، منها أن أجعل هذا الدرس يكون درسا منتظما آه، مستمرا وأنتم تعرفون أنني آه، موظف ومحاضر في إحدى الجامعات في ولاية كسنة فلا أستطيع أن أترك آه، الطلاب هنا في الجامعات التي أدرسها لآتي إلى بوتي وأدرسكم ليس لي ليس لأن لي ليس لي رغبة في هذا لكن لأن الأمر لا يمكن أن أجمع بين هذا وهذا عندنا درس ثابت في في كتنة لأنني أسبوعيا أمشي هناك أدرس الطلاب في الجامعة وأدرس الطلاب خارج الجامعة في مسجد موجب كما قلت لكم وهذا لا يتأتى في غير في غير كتنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني آه، ربما تقولون لماذا لا نجعل هذا كل شهر هذا أيضا لا يمكن لا يتأتى لأنني ما أستطيع أن أخرج وأترك كانوا لمدة ثلاثة أيام متتالية لا يمكن لأن هناك أيضا ارتباطات في كانو غير الارتباطات الموجودة في في الجامعة حتى هذه الدورة إنما حصلت لأننا الآن في الإجازة نحن الآن في الإجازة يعني الطلاب اختبروا وذهبوا للإجازة فلذلك وجدنا بعض الوقت لكي نقيم هذه الدورة مع أني أيضا ألغيت درسا في كزنة ألغيت درسا من المفروض أن يكون قبل أمس يوم الثلاثاء لكني ألغيته من أجل هذه الدورة وأيضا حصل هذه الدورة لأن الدروس عندنا في كانو بسبب الأزمات الموجودة توقفت الدروس توقفت وإلا فعندنا درس يوم السبت عندنا درس يوم الاثنين عندنا درس يوم الأحد أيضا في درس في الصباح وفي أيضا دروس في في المساء أو في في في في في, في إذاءة جداوة وعندنا درس يوم يوم الاثنين وعندنا درس أيضا يوم الجمعة كل هذه الدروس أنا لا أريد منها أن تتوقف لأنني إذا أعطيتكم هذه الأيام معنى ذلك أنني حرمت أولئك تلك الأيام وأنا أعرف أن مدينة بوشي مدينة طلاب العلم وعندكم طلاب العلم النجباء أذكياء الذين يقومون بمثل هذا الدور الذي أقوم به والشاهد على هذا ما ذكره أخوكم من أن الشيخ إبراهيم دسينة آه، له مجلس درس فيه آه، منظومة البيقونية ودرس فيه أكثر من 200 بيت من ألفية العراقي وهذا لا أظن أنه حصل لغيركم لا أظن أنه حصل لغير طلاب العلم في بوتشي فلذلك بوتشي لها من يستطيع أن يسد كل الثغور التي أنتم آه، تحتاجون إلى من يسدها فأتمنى لكم كل خير وأتمنى أن تكون هذه الدروس فاتحة خير لكم إن شاء الله آه، أظن هذا الذي يمكنني أن أعلق به على كلمة الأخ وجزاه الله خيرا

da yadda ya raya garin nan ya raya wannan masallaci ba abu ne koyayye ba a najeriya balle mu dan boci mu ne kai da shahid kan haka kuma um, malam wasu zan yi cewa shi sa bayan na ta al'amura da abubuwan da sun gabanin malam da da su malam ya riga ya dawo kasa ya fara harkokin da'awa da karantarwa amma duk da cewa bayan da suwar malam jafar an yi kokarin a ga an cike gurbin da ya bari kusan zan iya cewa malam shi ɗayansa ya cike gurabe da yawa da malam ya bari tun daga karatu sanar tasiri da yake yi a masallacin gadon kaya zuwa tasiri a maiduguri zuwa wasu darussa hata program na jigawa duka gurbin malam ne cike banda asalin zuwa wanda wuri ɗaya kawai da malam ya cike ba shine bauchi wanda wuri yana wanda malam bai shige wa ilimi wani shi su kuma wanda kuma na tabbatar Allah da malam bai shige Allah da kuri abin da muke da kowa gurin shi addu'a amma kada wannan ya bi ya kare wani bi addu'a in Allah da Allah zai juyo muna zuciya kai ka ciki kai baka ciki kai ba a ah, za mu kira babanmu kuma liman wannan masallaci malam ibrahim idris da ya kalma ta baba kuma shugaba kuma wanda lalle ya fito mana wajibi mu almajirai mai masa godiya mai masa kuma addu'a a bayan gidansa da kansa ya tashi ya biya roƙi malam da tawagarsa mai ƙarfi gabanin malam ya amince ya ma zo ya mana wannan kun ga wannan ba wanda zai haka sai uban da ke damuwa da ni kuma mu mutanen garin wacce samarin mu da matasan mu da farijawan mu da sauran duka tabakan namu shaida ne akan yadda malam damuwar su shine ci gaban mu ba wai ci gaban sa kawai kamar da muke ganin gani a gurin wasu ba Allah ya mu ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مالك يوم محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله بعد المال نحن نقبل القرآن الكريم لحق رمضان ونسيكم سنة ويوم fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin manyan malaman musulunci yaya ake koyon hadisi wajen koyon bayan haka ina gabatar da godiya ta musamman Allah mutum sarki game da abin da zai bada mana da kuma su ɗaliban ko ɗayan musamman su kuma da suka kawo tunanin cewa ya fi kamata da dinga mara da tattauna an ba mu wani lokaci ya zo a fara wani sunan wanda in Allah ya ce da jini tafsirin da kuma Qur'ani ma a ta shafa da wannan ya ja hankali ya sa muka tashi muka tafi kan domin ya zo zamana a gida mu tattauna da shi har magana zuwa su tafsiri na abu ne insha Allah ya ɗauka mana cewa zai shawara amma wannan take na magana ta har kuma da muka yi yanzu ya ce wa malai bayan ka je ka yi rijistan ɗaliban zan ba ka ran da zan insha kuma alkawari ya cika abinda aka so a aiwatar da shi an aiwatar da shi. Jin ji daɗi kwarai da gaske Allah ya saka masa. Amin. kuma na da sabanin da ta yi da shi ma da yayi kamar kun yi da asiri ai mai zarko baya bar mu da malam ku san yadda malam

lalle ma su godiya da cikin ka ga dai yadda a himman ya wanda yake domin in ba mun kamar irin wannan lokacin ba sa karatu karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu kuma kamar dai da safe ake ko kamar da zakar ake kuma kullum karuwa ake kullum karuwa da ka jimawa ga da saboda haka ina fatan duk da ba a da lokaci abba sun maka kuma mun sani amma ji ba ne ba mu ce wani lalle ka ta kafa kafin mun ga ɗan lokaci za mu roƙe ka ka ɗan taimaka mana ji ba ji a cikin lokutan na a karɓi kan ya gawa da na ɗan sama ina fatan Allah ta yi kuma kuma da ka baro aikin da ka zo nan lafiya muna roƙon Allah da gida lafiya in Allah ya sada sai assalamu alaikum ina da wani da kuma sai a bada ba da cewa da gaba da ai bayan da kuma ba amma wannan karatu kuma daga cikin neman mai wannan asibiti lalle zai so da ta kai saboda ba wai alaƙa da shi ta yan mata da shi ne bane ba malam na sha'awar al'amuran saboda ta zaɓurar su ke ma ta haka ke da da kai da sauran asibitin malam kuma sai da yi ke kai ma da ke na san su ke da yin da al'amuran za mu so yan uwa sai ma a kan wannan gaba su ba mana amma ba na suke magana a kan kuma ba na magana da abu da zai sawa wato kashe gwiwa ne ba na Thank you. billahi rahmanir rahim a ah, ban san me zan allaka ba inda da abin da zan faɗa an riga an faɗa shi mala ibrahim yana yi yana ta'aliki malam ya yi bayani kuma ɗaya daga cikin abokan ɗalibai ya bayani sannan kuma ga liman ya bayani da san me zan allaka ba wurin da ya fata na dai ubangiji allah maɗaukacin sarki sanya abin da muka koya a nan abu ne da za mu rike shi ba za mu manta ba kuma za mu ci gaba da bibiya kuma irin wannan karatu musamman karatu mai karfi irin wannan na wani ilimi wanda ba ko ina za ka same shi ba abu ne mai tsada gaske matuƙa kuma duk wanda ya kokari ya riƙe wannan karatu da aka yi to har ya gama rayuwarsa insha Allah ta'ala yana morar abin da aka karanta musamman ga wanda yake ɗalibin ilimi yana karatu kamar yadda jiya nake ishara ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh muhimmai ne da ɗalibin da yake karanta addini in babu su kusan ba zai fahimci bayanan da malamai su a littattafai ba ba zai iya karanta ayoyin alkur'ani ya fahimci tafsirin su yadda ya kamata ba haka na hadisan annabi sallallahu alaihi sallam fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abinda da aka gabatar kuma Allah madaukakin sarki ya tattara mu a cikin ladan ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya da kuma ci gaba da addinin sa kamar yadda yake so Allah ba dan ma wannan karatu da mun gaba shi ya tabbata ko idan da ta duk wani wanda zai ce da da ilimi ne daga limamu da kafe juma'a zuwa masu da'awa zuwa ga malaman islamiya da wanda ta karanta kusan ko ina da ne da wannan

insha Allah wasu da hoto ko da murya akwai shi saboda haka dan uwa na kiyan sanya ita bibitar wannan abu malamin ka kai wani kada ka wannan kasance koyo da kuma da ya Allah shi ne malam Allah ya da ke gode malam gode ma muna roƙon Allah subhanahu ya tafi da wata wannan su ne Allah ka cikin sarki da tambaye su matasa da masu suna sai dai kawai suna fama da kayan malamai da masu karkarwa su gari su muna su ma da kuma da liman ne da kuma kai da abu da ke da kuma insha Allah za mu sake da wasu da dare to ya Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta da shi ya ka shi ko so ne والله السلام عليكم ورحمه الله المسند المسند المرفوع باتصال وقيل أول وقيل التالي المرفوع والموقوف والمخلوق وما يضاف للنبي المرفوع له من باب أو صاحب وفر أو سواء الموصول والمرفوع فيه ذيلي وجعل الرفع للوصف فيه وما لوقت تابع مقطوع والوقت إن قيدته مسموع ولأتحكم الرأي في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى عبارة بالكفر فيما نظر أو صوابه وما أتى ومثل صوب الرأي لا يقال إن عن زائد عن صالح ما حولنا وهكذا تصير من قد صحبا في سبب النزول أو رأي الأباء وأما من حاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا من بعده المذكور وقد أصل الهادي المشهور وهكذا يرفعه ينميه رواية يحب به يرويه وكل ذا من تابعي مرسل رابع جزما له والأول صحابي النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau gashi Allah ta'ala ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu a cikin alfiyar suyuɗi wacce muka fara gabanin azumi muka karanta wasu baituttuka da suka kai kimanin ɗari da goma sha ɗaya wanda yanzu ga shi Allah ta'ala ya ba mu dama ya ara mana lokaci da lafiya domin mu ci gaba a haka a haka insha Allah wata rana sai ka ga mun kammala alfiyar gaba ɗaya abinda kawai ake so mutum ya juri bibiya kuma bayan an gama tun da ana ɗauka ka je ka sa a tsanaki ka rika bi abinda baka gane ba ka tambayi dan uwanka wanda kuka je tare da shi kuka dau karatun wannan yana daga cikin ulumul ala ya sha bamban da ulumul gaya shi yasa waɗanda za su ɗauki wannan darasi sai ɗalibai na ilimi tsantsa amma sauran gama garin jama'a wataƙila ba ba za su gane abinda da ake ba za su ji kamar zaurance ma muke yi zai kawai kamar muna zaurance ne kulun kulufita amma wanda yake dalibi to zai gane yaran shi yasa ake ce masa ma mustalahul hadis wato yaran ilimin hadisi kuma shine mataki na farko in kana so ka zama ma dalibi na hadisi to wannan shine matakin farko ka fara sanin yaran duk wani abu da zaka koya to ka san yaran da ake koyar da abin ko ake iya abin to matakin farko kenan ɗalibin ilimi zai fara takawa in yana so ya zama ɗalibin hadisi wani alfiya mun yi maganar ta a baya saboda aka ba sai mun maimaita ba da aka za mu ɗora a kan inda muka tsaya shine addaif shi shine nau'i na uku nau'i na farko shine as-sahih nau'i na biyu al-hasan wannan shine nau'i na uku daga cikin nau'ukan hadisi shine ad-da'if wato hadisi mai rauni to wane ne hadisi mai rauni in an ce hadisi da'ifi me ake nufi idan malaman hadisi suka ce haza hadithun da'if to mai suke nufi da wannan shine nan suyudi yayi maka ta'arifin sa kamar yanda malaman hadisin suke ta'arifin sa يتي هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعلا وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد هو الذي عن صفة الحسن خلا ونشين تعريفه ونشين حديثي ضعيفي ونرب بيته هو الذي عن صفة الحسن خلا shine da'ifi shine wanda ya rasa sifar hadisi hasan hadisi sahihi muce shine koli shine nau'i na farko sannan mai bi masa shine alhasan a mataki na biyu to wanda ya kasa kai mataki na biyu kaga daman ba zai kai na ɗaya ba inda har ya kasa na biyu to ya kasa na ɗaya saboda ka wanda ya kasa mataki na biyu shine da'ifi Shi ne shine yace huwallazi an sifatil husni khala shine hadisin da ya wofinta hadisi daifi shine wanda ya wofinta daga sifar hadisi hasan sifofin da suka gabata khala ya wofinta daga wannan sifar sanadan wa matnan ta fuskar sanadi da ta fuskar matani saboda haka kaga anan ba sai an ce Shi ne wanda ya kasa cinye sifofin ya kasa cimma sifofin hadisi hasan da sahihi ba ba sai an faci sahihi ba tunda idan ka ce bai cimma sifofin hasan ba kaga min babu aula ba zai cimma sifofin sahihi ba an gane ko shi yasa wasu malaman da suka yi ta'arifin hadisi hasan suka ce ah, hadisi da'ifi suka ce shine wanda ya rasa ma qasura an sifatil hasani was sahihi sai wasu malaman suka ce to ai baya buƙatar sai kun ƙara wasu sahihi to da dai kuka ce bai cimma sifofin hasan ba to ai kun gama magana da haka ba buƙatar sai kun ce bai cimma sifofin sahihi ba to wannan shine ake cewa hadisi da'if mai rauni marar ƙarfi. sai yace wa huwa ala maratibin qad ju'ila wa ala maratibin asali maratiba ne tunda kalmar maratib ala wazni mafa'il mamnu' min as-sarf saboda wazanin to amma tunda nan waƙe ne shi waƙe yana da larura akwai abin da ake yarjewa ake yafewa mawaƙi wanda yake nazmi ya yi shi ko da ko ya saba ka'idar sarfu ko ya saba ka'idar sarfu a ce shi an abu daga cikin irin abin da aka yarda akwai tasriful mamnu ko sarful mamnu wanda yake mamnu'un min as-sarf ya koma ya zama yana ana jujjuya shi a yi masa tanwini saboda haka ya ce wa huwa alamara tibin bisarfi qad ju'ila wa na alif aliful itlaq ce kamar da muka sha faɗa a can a baya wa huwa alamara tibin qad ju'ila shi hadisi za'ifi an sanya shi hawa hawa ne mataki mataki ne wato ba ba hawa ɗaya bane hawa hawa ne akwai mai rauni akwai mai rauni kwarai da gaske akwai kuma na ƙarya ma akwai wanda ma gaba ɗaya ka ci ƙarya ce kai tsaye ba ma ka tsaya kana cewa mai rauni bane saboda akwai da'if akwai da'ifun jiddan akwai mawuzo a daif mai rauni da'ifun jiddan mai rauni